نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يومنا رانا لهدي 27 ga watan Rajab alif dari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau muna ashirin da uku ga watan goma watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci na musulun biyu allah ya ba mu ikon dawa da wani ci gaba da karatun mu a cikin littafin bulogul bara din adilatul ahkam wannan shine zaman mu na hudu kenan a kitabul salat da muke a hadisan farko na cikin littafin yau insha Allah za mu dora daga bayanin matsalolin a hadisi na uku a babu hadisin abdullahi bin abbas allah ya kare da a gare shi wanda kuma shi ne hadisi na dubu daya da saba'in da bakwai a ɗaya da cikin lissafin lissafin da aka yi wajen samun kuma ba yau malam sai sun layi zai karanta mana a cikin insha Allah. Na? Su za mu yi mai بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة آه كان الطلاق على أهله نعم كان الطلاق يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara da a gare shi yana cewa saki da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin sai na abubakar da shekaru biyu na sai na umar idan mutum ya saki matarsa saki uku to ana kirga shi a matsayin saki ɗaya ne sai sai na umar ke cewa mutane sun kasance sun yi gaggawa a cikin lamarin da akwai sassauci a cikinsa da bi a sannu na mutum in ya ce ya saki matarsa saki uku to ana iya duba niyyarsa a dawo masa da shi ɗaya ke ina ganin mu yanke musu hukunci kawai duk wanda ya ce saki uku saki uku ya yiwu sai sai na umar ya yanke musu wannan hukunci wannan hadisi a cikin darasin suka munasa? wannan shine darasi na uku na wannan hadisi gaba ɗaya darasin mu na biyar kenan na manta na kenan hudu ya sa an samu mazhabobi amma a sharuwa waɗanda zai magana muka yi magana a kan shi ne mazhabar jumhur cikin al-mazahib al-arba'a da kuma mazhabar ah, shekul islam ibn taymiya da ibn al-qayyim da kauli na mazhabar kauli na imam ahmad ibn hanbal to a ah, su jumhur al-mazahib arbaa ko ce al salasa da kuma kauli na imam ahmad bin karfi da ta tafi akan cewa in mutum ya saki matarsa saki uku sakin yayi hukum. aka ce to a ya lokacin annabi sallama kuma yake saki daya lokacin abubakar ma haka da shekara biyu farko na sai na umar ya zafi da wannan sai ka ce to ai muna da tafiya akan wannan hadisi na ɗaya dai isnadin da akwai shiruzi a ciki saboda abdullahi bin abbas shi ya faɗi wannan ko to idan muka duba za mu ga gaba ɗaya almajiran abdullahi bin abbas mutum ɗaya ne ya rawaito wannan a wajen da wannan magana ga abdullahi bin abbas shi ne bawo ibn kaitan al-yamani don haka ba a samu wani abokinsa cikin almajiran ahmad da ya rawaito wannan maganar ba sai shi tsawo da haka infara da tsawo da hadin riwaya ta ibn abbas shi sa imam ahmad kamar yadda ibn rajab a cikin sharhu ilal tirmidhi ko daga gare shi ke ta shazul mutsari wannan hadisi ne shazi wanda yake wargar da shi za a yi ishaq ibn mansur ya taɓa tambayar sa game da wannan hadisi ya tafi imam ahmad sai ce duka almajiran abdullahi dan abbas sun rawaito sabanin haka sai shi dawusu ne kawai ya rawaito wannan amma sa'id ibn jubair da mujahid ibn jabar da nafi' maula abdullah dukkan su sun rawaito sabanin haka daga imam ahmad ishaq yace sai na ce da ahmad fihi muta'allaqun qala la lam yurwi illa tawu to akwai wani abun ka da za a kama a cikin hadisin sai ce kai ba ko wanda ya rawaito wannan magana sai tawu imam bayaki ya ce wannan hadisin ɗaya daga cikin hadisan da bukhari da muslim suka yi saɓani a kan ne za ka ga a cikin isnadin an ce rawahu muslim a cikin azumin an ce rawahu muslim amma bukhari bai rawaito shi ba lam yarwihi al-bukhari akhrajahu muslim wa tarakahu al-bukhari da wa azunnuhu inna ma tarakahu li mukhalafatihi li sa'ir riwayat an an ibn abbas aywa din isa bukhari bai kawo wannan hadisin ba saboda almajiran abdullahi dan abbas bayan tawo sun saba wa tawo a wannan riwaya wannan shine amsar da suka ba su ce don haka zai yi ma a lokacin annabi sai salama ma haka ne kawai in sun yi saki matarsa sau daya to ana daukar sa a matsayin saki wannan ta fuskar isnadi kenan amma ta fuskar matani kuma sai suka ce imamu amma yake cewa wannan hadisin in an lura da kyau malamai ba sa aiki da shi laisa al'amalu a ba aiki da an da yawaito shi amma ba aiki da shi al'imam ibn abdulbar allah ya kansa da rama kamar da ke cikin al'istiskar yake cewa lam yu'addid alaiha ahadun min fuqaha al-abtar bil hijaz wal iraq wal maghrib wal mashriq wal malaman ƙasashe irin na hijab maka da madina da malaman iraki kufa da basra da malaman maghrib andalus kenan spain da malaman almashri a gabas din duniya kenan shine kufa da basarar da za a ce da malaman sham gabaki ɗayan su ba su ɗauki wannan hadisin akan cewa za su yi amfani da shi in mutum ya tafi mace su uku a lokaci ɗaya a ce guda ɗaya za a ɗauka ibn rajab Allah ya kanta da rahama shi kuma ya nakalto ijma'in malamai akan aiki da sabanin abin da ruwa farkon ruwa yake nuna mana gaba ɗaya al'umma sun tafi akan cewa take uku take uku ne ba take da yawa wannan ne abin da ibn rajab abu na biyu kuma suka ce to mu ma kaddara cewa eh a lokacin annabawa an yi haka mutum ya saki matar sa saki uku a mayan masa da shi saki daya in a lokaci daya ne to ai an gano cewa ba wai saki suke yi a matsayin ninka saki ba a suna yin saki ne a matsayin maimaita kawai misali mutum ya zo ce na sake ki na sake ki din na sake ki din na sake ki din to an san haushi ya ji ne ya ƙara maimaita ya maimaita shi kenan sai a bashi a matsayin sake daya kawai abin da ya sa kenan shine ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa illa asali in mutum ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta to kawai an san ba ta akidi ba ko ce na sake ki marratun adida a ce to ai raguwar wato fitawa yake yi ba wai sabuntawa ke ba yukarri ta'asisan ta'akidan la ta'asisan yana akkadawa ne ba aka sawa yake ba in shetin sabon zaki yake haka suka ce to sai aka tambaye su to aka ce to a ta yaya kuka san haka yanzu dai saboda mun san zukatun sahabbai tsakakan ku ba za su ba za su yi munamuna ba da ba hakan suke nufi ba da zara su salama ba zai daga ta su ba sallallahu alaihi wasallam suka ce ko kuma a ce a'a wacce ake mata haka a ce da saki daya saki a ce da saki uku saki daya shine ghairul madkhul biya wacce ba a taba tarewa da ita bane amma wacce aka tare da ita in ka fice ta uku uku nan za a dauka haka ka gani sannan kuma sai suka ce duk da haka ma kuma ma ma kai duk ma mun ji ma to a da ne da farko daga baya manzon Allah ya soke shi ya mai da shi in ka soke ta saki ɗaya ka in ka soke ta saki uku a majalisi ɗaya ka wannan kaɗan daga cikin dalilan da suka kamata kun ji dalilan ko to amma bari ku ji ibnu al-qayyim da ibnu taymiya da suka bi dalilan nan daki daki suka ba da amsa a kai da ce abu na farko dai da za ku ce wannan hadisin shazini ne ma'ana الشذوذ في الحديث هنا ne, an أن يروي ابتقاء حديثا يخالف fi من هو أوثق منه to ai ba kowane kowace mukhalafatin sika ce take mayar da hadisi ya zama shazi ba za ka iya kana sika ka rawaito hadisi ya saba wa yan tasikas ɗin guda biyu ko uku ma kuma duk da haka a ɗauki nasa saboda an gano kai ta su gaskiya misali hadisin Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala Allah sama yana faɗar haka wanda ya rawaito hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a riwayar jamahirus thiqat sabit ne ya rawaito shi an Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أما قعنبي حد شيء التنتقاد قداد يرد سكرويته حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما هل ينزق قعنبي تيساك رويته حديث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر من أنس فتاجع أمس أنس to da aka tashi bincike sai a gano ka'anabi shi kaɗai yarin jaye wa 'yan tansikacin su hudu har da shi na biyar domin an gano su sun tafi ne akan hanyar da aka saba abinda muke cewa aljada sulukul jadda kuma a hadisi ba burgewa bane a yanayin rayuwa ne yake burgewa amma mukhalafatul jadda wani lokacin yana nuna haddar ramu to shi ma lokacin yana cikin shiftar hadisin ne ya ka samu wani dan azarfafi a cikin almajiransu sai yake lakanta masa ya ce hamadu bin salama an rubuta sai ɗalibin ya riga shi ya ce an sabi sai shi ma ya ce an sabi sai ɗalibin ya riga shi ya ce an ana sai ya manta ya ce an ana to illa hadisin mahfuzin sa shine an sabi anan nabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan a zahirin ruwaya akwai zuzi. amma ko ba amfani da shizuzin ba sai aka yi la'akari da karfin ƙanabi da haka ba duka mukhalafatin siƙa ce take zama shizuzi ba sannan kuma in aka samu siƙa ya rawaito hadisin da ya saba wa siƙa kuma ya zanto hadisin da ya rawaito ɗin babu na kara a cikinsa zai iya zama ziyarar siƙa ita kuma ziyarar siƙa makabula sai a wajen malaman hadisi da haka ne suka yi kace-kace da wannan batun cewa wai wai shiruzi ne ba da suka ce wannan ba wata magana shiruzi hadisai nawa aka rawaito a irin wannan inna mal a'malu bin niyyat ai ya kamata a ce gaba ɗaya an saba wa almajiran Umar amma kuma haka aka karba ta saboda fika ne aka karba daga wajen sa Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim al taymi cikin almajiran alƙama gaba ɗaya shi kadai ya rawaito an alƙama sannan sai suka ce abinda malaman nan suka faɗa na cewa wai alhadisu laysa alaihi al'amal an ai ibnu rajab ya rawaito cewa ba aiki da wannan hadisi ko suka ce to wannan ba magana ce da za a karɓe ta kai tsaye ba duk da ibnu rajab ne ya faɗe ina ibnu rajab take da ruwayoyin da aka rawaito daga abdullah daga az-zubair ibn al-awwam daga abdurrahman ibn awf daga sayyidina ali daga abdullah ibn mas'ud ibn al-qayyim ma abin da ya faɗa a cikin ilamul muwaqqi'in ta yake cewa duk wani sahabi da ka sani tun daga lokacin sayyidina abubakar din zuwa shekaru biyu na sayyidina umar duka sun tafi akan saki uku a lokaci daya ana iya barin sa a wajen saki daya haka ibn qayyim ya faɗa wannan sun yi fatawa da wannan kuma sun tabbatar da hukuncin in sun ji wani ya faɗa ba sa yi inkari kuma in sun ga an yi ba sa hanawa suna yin shiru lokacin da aka samu wannan ya za a ce mana wai laisa al'amalu alayhi in ji ibn qayyim da suka ce to kuma batun da kuka kuke so ku ce mana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana magana ta'kidi ne ba ta'sisi ba yace wannan hada kalamun bardut wannan wata magana ce da ba za a wani saurare ta ba ya kawo kuma dalilansa akan haka kuma ya kori magana cewa ko in ce suka kori magana cewa wai wannan batu sai dai a ce ma an goge hukuncin ai abdullahi dan abbas daga baya ya dawo yana ba da fatawa da filati zari sai suka ce a'a wannan ita ma magana ce ha nazar nazar imam al-maziri Allah ya kanta da rahama a cikin sharhin da na al-mu'lim sharhin da yawa sahihu muslim ya kawo batu akan matsalar soke wannan hadisi ibn rajab ibn hajar kuma Allah ya sa a cikin fatul bari yayi magana mai tsayi akan waɗannan hujjojin da na kawo yanzu sai mu dawo su kuma da ne suka dogara akwai dalilai da yawa wanda lokaci ba zai bari duk karanta su ba amma na gaya muku wanda yake bukatar zai koma cikin littafin sairul has ila ilmi at-talaq salat na na ibn na al-imam ibn abd al-hadi amma yusuf ibn hasan ibn abd al-hadi ibn al-mibrat wanda ya rabu shekara ta arba'in Allah ya tsanta da rahama wanda ya rabu shekara ta 1909 an haife shi 1940 sana akwai mashakil al-ahadith al-warida fi anna salat الثلاث واحدة نا ابن رجب الحنبلي سنا أقوى مجموع فتاوى ابن تيمية جزء من ثلاثين دقيقة ساعة سنا أقوى إعلام الموقعين رب العالمين الإمام الحافظ ابن حجر ابن قيم الله يجزاه tambaya anan dama sahabi yana da ikon da zai iya canjawa daga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sabon tsari na Allah al'asali shi ne abinda Allah da manzansa suka hukunta shi ne hukunci amma shugaba jagora Allah ya ba shi dama a wajen gudanar da jagoranci ko alƙalanci ya duba maslaha sai ya yi amfani da wannan damar da shari'a ta bashi wajen aiwatar da maslahar koda ya saba wa zahirin hukuncin gama garin mutane a nan sai na umar ba hukunci ba wato taƙidul mubah abu ne wanda yake halal a buɗe sai sai na umar ya ga wasu suna amfani da buɗuwar halal ɗin nan suna shigowa yi ɓanna kuma sai su dawo su fake da halaccin to sai dan ya toshe kofar wacce ɓannan sai ya toshe wannan halal ɗin tunda ba wajibi ba da sai ya dakatar da shi da kuma wannan ba ma akan na Umar ba hatta akan alƙalai ne yanzu da kuma shugabanni ne suna iya yin haka in suka hango akwai wata mafsada wacce aikata halal ko wajibi zai kai wa mutane zuwa ga faruwar mafsada da za ta iya sa su rasa ko su rasa addininsu ko su dukiyarsu ko wani abu to alƙali zai iya saka wata doka da za ta rage wannan halaccin ko ta ma haramta abin da yake halal ne ba don kowa ba sai don addinin musulunci addini da ya gino akan masa an gane ko yanzu idan aka lura cewa mata eh, me hukuncin mutum ya auri mata daya wajibi ne ko halal ne halal ne ka zauna da mata daya haka mutu to idan aka gano cewa mutane sun kisi aure ga mata sun yawa shugaba zai iya zuwa ce to ya saka wajibi dole duk ne mace daya ya kara kuma a saka doka cewa ba a yadda ma aka ga mutum ya san shekara kaza da mutum ɗaya bai ƙara ba to a gurfanar da shi ba ce ya yi bid'a ya zo da sabon abu ba saboda an lura da maslaha ne sai da umar ya taɓa hana auren matan ahalar kitabi da zai saboda ya ga mutane hankalin ya fi karkata zuwa ga 'yarsa macen ahli kitabi a aure ta kuma an zo ga 'ya'yan musulmai su kuma ana bar sai na umar ya toshe wannan kofar saboda su maslahar waɗannan 'ya'yan sai na umar ya taɓa dakatar da a daina bawa almu'allafa su qulubuhum zakka domin saboda yanzu kuma mun kan mutum muna da buƙatar ta ba a ɗauka mu ba su kuma musu musulunta da aka sai dakatar da ba su zakka na wani lokaci to ka'ida shi ne duk abin da aka dakatar da shi saboda maslaha to idan sababin dakatarwar ya gushe za a iya dawo da shi an gane ko kuma wannan ma ya faru lokacin annabi sallama manzala sallama ya sunnanta fitowa sallar tahajjudi da daddare ya fito ya ƙara fitowa ya ƙara fitowa ya ga mutane sun cika abin ya fito ya zama ma kowa a madina yana fitowa sai maza Allah sallama ya ga kar a je a ci gaba da yi a haka Allah ya saukar da hukuncin wajabci aka saukar da wajabci kuma an ƙara wa mutane nauyi a cikin aikata aikatar su ya nabi sallallahu alaihi wasallama ya daina fitowa ba wai dan baya san a taron ba saboda baya san a hukunta da ya kashe sai na Umar da suka fahimta ka a hikimomin Annabi sallama bayan ya ya yi ƙaura ma ba su dawo da abin ba da sai sai na abubakar haka aka ci gaba shi ma lokacin sai na umar sai sai na umar ya ga mutane suna fitowa masallaci suna yin sallar wannan ya yi tasa wannan ya yi tasa wannan ya yi tasa la'alla wannan yana karatun ma yana nidamun wannan ya sai na umar ya gato a ah, ai manzan Allah ya taba hada mutane gaba ɗaya su ya ja su sallah kuma ga hikimar da ta sa da aka tambaye shi ya ce ina tsoron ka a haramta ka a wajabta yanzu kuma ba maganar wajabci me zai hana yanzu kuma mu ko mu dawo da wancan hukuncin sai sai na umar ya ce to ina ganin da za ku haɗu ƙarƙashin liman ɗaya da ya haɗa su ƙarƙashin abdulrahman to da ya haɗa su shi ya sa ma sai zama shine farkon wanda ya dawo da wannan tsarin dawo da tsarin ne aka ya zama sabo amma ba tsarin ba da haka da izu iga mutane ga shi suna sallah amma suna yin ta a farkon dare ne bayan sha haka sai a yi ta amma an koma gida kuma mutane suna tashi su ƙara yi sai ce ni'mal bid'atu ni'matul bid'atu hadi ma dalla da wannan sabuwar tsara ta dawo da mutane akan kafar annabta ba wai aikin ne bid'a dawowa da su din shine sabon abu kuma dawowa da su ba shine addini ba sallar ce addini sai ce amma wacce kuke a cikin gida kuma na kusan ta fi ta fi zurgi wallafi tusalluna fi buyutikum ahabbu ilayhi aw kama qala da wannan to kun ga kenan ashe sai na umar ya kayyade abin da yake mubah ne ba wai ya fito da wani sabon abu bane sannan kuma kanan nasu qad ista'jalu fi amrin wannan ka'ida ce ta shari'a cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi shirmani duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacin abu to shari'a ta ba da dama za a iya haramta masa jin daɗin amma, kuma hankali ma ya tabbatar da a shari'ance idan ɗa ya hango ubansa da dukiya yana ta jira uban bai mutu ba yana ta jira uban ya mutu don ya ci gado sai uban bai mutu ba sai ya yi sanadiyar mutuwa uban da gangan zai ci gado uban ba zai ci gado ba mai isa li'annahu ista'jala shai'a ya gaggauto da mutuwar uban kafin lokacin yi naka ba shi a gado ko kai ba bitar mani sai a masa uba a hana masa gado haka uban da ya kashe ɗansa don ya ci gadon ɗan shi ma ba za a ba shi gado wanda wannan a shari'ance kenan to haka kuma a hankali ma duk mutumin da ba shi da mota sai ya matsa lalle sai ya yi mota ya buga nan ya je ya ranto kuɗi a can ya ranto a nan ya haɗa da kuɗin dashi da sauransu ya je ise wata mota wadda shi kansa ya tabbatar da cewa in ya ce motar nan taimai abin da yake so bai masa adalci to kullum sai ka dinga ganin shi a wurin bai gyara ita mutane dan me ake yin ta ne dan ta rage maka damuwa to sai kuma a haramta maka jin daɗin ta sai zama ma ƙara maka damuwa yau kana wurin mai gyaran kafa gobe kana wurin mai gyaran giya jibi kuma insha Allah za ka wajen mai gyaran inji gata kana wajen waya. kafin nan kuma ita kafar da aka gyara ta sake lalata, sai ka sake biyo layi ta <laughs> gaba ta ajala shi a kama da awanihi ko kiba da irmani da haka ƙaunin waɗannan malamai yana da ƙarfi sosai mu abin da muke ba da fatawa da shi duk wanda ya bugo ya tambaye mu game da abin da ya shafi ya saki matarsa ne wallahi yana cikin fushi ne yace ya saki, ta saki uku kuma yanzu ga ɗaya ga wace ka sake da saki in ka je kotu ma saki uku za a tabbata shikenan ta saki saki uku wannan shine abin da mazawar malikiya ta ba kuma akan ka muke da shi shi muke ba amma wannan ababun fatawa kenan don haɗa mutane akan mahanga ɗaya so kada mutum ya je ne alƙali ya yi maka hukunci ya tuhumi alƙalin ya taho wurin ka kai kuma ka ce masa a ba haka ba ne kai kuma da ba kotu ce da kai ba da wanda a tafi akan hukuncin alƙalin tunda ba san rai ba ne hukunci ne tabbatacce amma ga mutumin da yake da ilimi da karatu yake da malaka ta bincike ghairu mutaba'at idan ya dauki abin da waɗannan malaman suka tafi a kai kuma ni ma shi ya fantawa a cikin zuciya ta ra'ayin shekul islam ibn taymiya da ibn qayyim kuma alhamdulillah shi ya sa hatta a kotuna in aka je mutu da chess mai karfi kuma suka yi bincike suka gano cewa ba ganganci a ciki suka yi nazari suka gano ko a gano cewa maslaha shine haɗuwar ma'auratan suka iya sauka daga asalin mazhaba su koma wancan ra'ayin da shi ibn qayyim kuma su yi rubutu akai kuma su yi hukunci ta yadda idan suka tashi adanawa a kundin su suna da hujja da dalili yadda za ka tsari kenan da shari'a shi sa ba a so a ba mutum alƙalanci sai an lura da abubuwa da yawa wanda daga ciki hadda nutsuwa domin wani lokacin sai ka hannu kake iya gane abu daga ciki kuma akwai ƙwarewa wajen iya bincike daga ciki kuma akwai bin abubuwa a hankali don aka ba wa mai garaje alƙalanci lokacin ɗaya zai ta haramta abubuwa ko ta halatta abubuwa shi ta yi wajibi ga njc su sake nazari akan ƙa'idoji da suke gina ɗaukar alƙalai a kai takarda kaɗai ba za ta yi ba wani lokaci in ka wata takarda shi ke a ga cewa ka yi lo ko ka karanta shari'a ko ka karanta islamic saboda musamman ma an maka hanya an aka ci da amfani da takarda to a ɗauke ga alƙalanci wataƙila za a iya yin gyaran gangar auzunawa to sannan kuma duk karatun ka sai an ga kana da sifofin da zaka iya yin hukunci tsakanin mutane ina shan mamaki a ɗauki mutum alkali na kotun shari'ar musulunci baya jin larabci to da me za ka karanta da yadda za ka je ka karanto wata wuri a ce ba ka jin larabci ba za ka iya karanta larabci ka fahimta ba eh ka je wajen malami ka karanta tufa ka karanta shahiyar risala ka karanta littattafan mu na fikihu duka wannan ba matsala bane ba to amma su kadai karatun da kai a wajen malamin da ba awa kaza kuka samu tare ba karanta ya fassara maka ya maka fashin baki za a iya samun matsalar da ta haura iya abin da aka yi maka bayani kaga wannan sai ka koma cikin littattafan da malaman suka wallafa ka yi nazari ka karanta sannan ka gane balle in islamic studies mutum ya karanta ko law wanda yawancin su malaman da suke karantarwa yanzu ne ma Allah ya sa aka fara samun kwararrun malaman addini inda suka iya larabci da yawa suke karanta da islamic da amma da sai ka zo ka karanta islamic studies mutum har ya kai professor ma baya da larabci baya da larabci usulul fiqh ma ya karanta philosophy ne na usulul fiqh da turanci amma da ka'ikul masail ɗin ba shi da alaƙa da littattafan ko arba'un hadis ne da turanci a karanta su wannan sharhin na ibn rajab duk bai san da su wallahi in ma ka cika gaya ba su bai san amma yanzu alhamdulillah an fara samun mata a cikin alƙalan ma an fara samun malamai da can ba a baka alƙalanci sai ka rika amalantawa tukunna in baka zama malami ba za a baka ba Allah ya sa mu dace na sai mu tafi hadisi na gaba وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال hayul abu bi kitabillahi wa ana bayna azhurikum hatta qama ar-rajul hatta qama rajulun fa qala ya rasulallahi ala aqtuluhu rawahu an-nasa'i wa rawatuhu muwaththiqun muwaththiqun قال رحمه الله تعالى وعن محمود بن قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم akan wani mahmud ibn labid allah ya kare da a gare shi ke cewa an ba wa manzon allah sallallahu labarin wani mutum sallaka ra'atahu da ya saki matar ta salasa ta saki uku jami'an da ajirai a ture ya ba ta saki uku faqama ghadban sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin fushi sun maƙala ya ce a yul'abu bi kitabin lahi ta'ala wa ana bayyana abhurikum za a dinga wasa da littafin Allah ina cikin ku hatta kama rajulun fa ya rasulullahi ala sulhu har sai da wani cikin sahabbai ya fusata ya tashi ce ya rasulullahi ko dai in kashe wannan mutumin ne da ya wasa da littafin Allah rawahu an-nasa'i wa ruwatuhu wasaquna mahmud ibn labib ibn ukubata al-ashhali al-ansari an haife shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an yi sabani akan shin sahabi ne da ya ga annabi sallallahu annabi ya gan shi ya ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu hatim yace gaskiya ba a san shi da makami na sahabuntaka amma imam bukhari a cikin at ya karkata zuwa ga cewa sahabi ne Allah ya kansu da rahama shi yasa ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama yace mahmud ibn labi an haife shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai ba a da tabbas din ya ji manzon Allah sama da kunnansa ko da dai wasu malamai sun ambace shi a cikin sahabbai to dalilin da yasa su bukari suka karkata saboda ya taɓa ganin annabi sama da waɗannan idanuwan nasa duk idan da ya ga annabi ba in dai ba a lokacin shi idan yana kafiri ba to sunan sunansa sahabi in dai wannan idan yana musulmi kuma har ya mutu a musulunci to sunan sunansa sahabi sauraka yana cikin waɗanda galibin maganganunsa ya ji manzan Allah ya faɗa ne amma za ka ga galibi ire-iren waɗannan su suke rawaito marafi marafilu sahaba musalin sahabi ne sahabi ya ce Allah sama ya ce amma aka bi diddigi ba shine ya ji ba jiyo masa aka yi abinda sa jumhur na malaman hadisi suka tafi a kan cewa mursalus sahabi ba matsala daidai yake da mausulus sahabi to da wanda sa ne ake matsantawa kan ruwaya saboda nagarta su ka sabai duka nagari ne da ka jamahir kamar yadda ibn salah Allah ya kyanta da rahama ya nakalto a cikin a cikin ulumul cewa jamahir na malamai na muhaddisuna da usuliyun sun tafi akan cewa mursalin sahabi karɓaɓɓe ne in banda abin da aka samu da ustaz abu ishaq al-istirayi Allah ya tsanta da da wasu tsirani amma alladhi arsalahu as-sahabi waslan wa waqfan fa mawsulan ala as-sawabi inji iraki ko a cikin alfiya to da haka yawanci ruwayoyinta yakan rawaito daga wasu kamar misali hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wanda ya rawaito daga ta binin Nu'man daga manzan Allah sallallahu cewa idan Allah ai Allah yakan hana bawan sa mumini samun duniya ga duniya ta to sai Allah ya tunkuɗe ta ya hana bawan samun duniya kamar yadda ɗayan ku ga abinci nan iri-iri amma in yana da mara lafiya sai ya ƙi bawa mara lafiyan abinci ya rawaito shi daga asarar ibn nu'man mahmud ibn labid daga asarar ibn nu'man daga Manzan Allah sallallahu alaihi sannan yana cikin sunan tirmidhi ya rawaito daga asarar da shi mahmud ibn labid din daga asarar ibn nu'man daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare ta da ko asarar ibn nu'man da abu sa'id ai babu kai ko baba ne kuwa da sannan kuma ya rawaito daga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar musnad kaga yakan yi ruwaya kai tsaye daga annabi kamar yadda wannan din ke da wannan hadisin da ke da cikin sunanin nasa'i ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari an rajulin an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum Allah amra'atahu ثلاث تطليقات جميعا wanda ya saki matarsa saki uku a jere sai maza Allah ya yi fushi har ya faɗi wannan magana wani hadisin imamun nasa'i ya rawaito shi shi kadai ne rawaito shi a cikin asabar kutubu sitta ya kashi cikin kitabu kala babin da yake magana a kan saki uku a jere a lokaci ɗaya da kuma kautata harshen da ke cikin haka hatta su malik da shafi'i da ahab da abu hanifa da kaulin ahmad fa da suka ce za a bar shi a take ko ba wasu suna nufin ya kamata a yi haka ba su ma suna ganin saba wa Allah ne yin haka amma in an zo rubuta hukunci za a bar shi a matsayin take imam nasa'i Allah ya san da rahama ya rawaito wannan hadisi ta hanyar makrama daga babansa daga mahmud ibn labid daga cewa an ba mutum allah ta salama labari wannan isnadin isnadi ne janyi kuma kawi game da ibn kathir allah ya kansa da rahama ya faɗa amma kun ga an ce rijaluhu na yake nufi da wasu mana mazajen da ke cikin hadisun suna da aminci da akwai bambanci tsakanin a ce rijaluhum wasaqun da rijaluhum thiqat wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na gano bambancin su a cikin tattarrufin imam al-haythami a cikin majma'ul zawaid wa manba'ul zawaid ko da ke da yawa daga cikin wasu malamai cikin su hadda manyan malaman mu suna ganin da muwassaquna da fiqat duk ɗaya ne to amma tun daga alfazul jarfi wa alfazul jarfi wa ta'dil in aka zo magana ta'dili aka ce fulanun fiqa da fulanin wustiƙa to za ka ga an ce wustiƙa to ba ka rasa ɗan saɓani a kan wata sifa ta ta kasance wata siƙa ko kuma wasu sun riskar da shi a matsayin za'ifi saboda wani itibari da ba a wafaka musu ba amma kasancewar an ce wasta kuna ba ka rasa illa a cikin tausirin shi yasa wannan hadisi an jefe shi da ilal daga cikin illolin shine na farko da muka ishara zuwa gare cewa hadisi ne mursal saboda mahmud ibn labid lam yasma' min annabi sallallahu alaihi wasallam amma mun ba da amsa akan ko cewa dan sahabi Abdullahi dan Abbas gaba ɗaya hadisai bakwai ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya hadisan da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai bakwai ne ba ba wanda ragowar duka ya ji su ne a wajen ragowar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan na biyu مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج ya rawaito daga babansa bukayir ibn abdullah ibn al-ashaj shi kuma ya ji daga mahmud ibn labi to amma da aka koma tarihi ya ga cewa ai makaramata ibn bukayir da yi wayo da babansa ma'ana ba a tanshi da jin hadisi a wajen babansa an gane amma mai sake ruwa daga wajen sa ya samu ne a cikin gado ya samu littafin babansa da ya yi ruwa to kawai sai ya ci gaba da yi shi kawai sai ya dora da inda babansa sai tsaya don haka hanyar ruwa ya tasa tana da rauni wujada ce ya samu ne a cikin littafin babansa sai ya ci gaba da dorawa yana ɗaya daga cikin tsorko a tahammul amma tsarika ce mai rauni dama a hanyar hanyar karɓar ilimin hadisi ko dai ka ji a wajen malami kamar yanzu da muke faɗa kuke ji sama wa min lafaz ko kuma ka je wurin malamin da ruwayar a hannunka tasa ka karanta masa ya ji yana jinka yana ganinka kuma ya san ka karatun ka ji wannan za ka iya tabbatar ya wasu in ji ka raka sai sami ito na ji ya faɗa in ka tashi a da'i ne in karantawa za ka yi za ka iya cewa akbarani yawancin kadin sai akbarani to karantawa kai a gabansa ya ji yadda kuma kira'ar da ta kowace ita ce in ya ji ya amince maka amma ko da bai amince ba inda bai gyara maka ba to ma'ana kenan kira'a ta yi daidai shi yasa ka ji an ce akbarani na uku ma akwai ijaza shine malamin ya baka izini ka yi ruwaya a wajensa ko dai zan ijaza mujarrada kawai ni zo ce baka ina da isnadin sahihul bukhari ka yi ruwaya a wajena to kai ka tashi zaka ce amba'ani amba'ani abubakar ba za ta ce haddasa ni abubakar ba duk da wasu suna yin iflatin haddasani tun yawanci haddasani ne ma sami'a min lafazin shaykh kenan amma za ka iya cewa haddasani tun? amma mu muna iya tantance cewa asbarani da amba'ani da haddasani kuma da kuna ganin su kamar lafuzza ne iri daya da yanzu ka zo da ka ce ala haddasani kaza mu ce a haddasana ne gyara kamar yadda za mu gyara maka ayar qur'ani za mu ta gyara nan saboda muna fahimtar bambanci tsakanin haddasani da haddasana akwai kuma dalilin da sa malamai suka kafe sai an tantance saboda za a iya yin munamuna da haddasana amma haddasani ba suka munamuna da ita ba ni yanzu in zo an ce ai Saddauna ya gaya mana kaza amma nan tun titi Saddauna ya ya ina nake nan tun titi wa ya san kin da nake amma na ce ya gaya mana nan nufin mu hausawa <laughs> ko gaskiya to to amma na ce haddasani ya gaya ko ban yi karya ba na ce ya gaya mana ne da dama mala amin kano ya gaya mana ya ce kaza 1983 july mala amin kano ya mutu ko da ke ni ya kamata a ce na samu amin kano ko amma dai ba da wayo 1983 amma da rai bai kai in iya tantance abu ko in yi ruwaya to in na ce haddasani to daidai yake da in ce sani itu ji, ita kuma sani itu wanda duk ya faɗe ta kuma ya zama bai ji ba to ya yi karya, amma haddasani ko hasan al yana yin tadlisi da ita ce na abu huraira yana nufin mu mutanen basara da abu huraira ya zo basara shi baya nan amma dai ya faɗa a garin to kun ga a sama'u min lafazin shaykh al-qira'atu ala shaykh sai al-ijaza ko ya zama al'ijaza ce haɗe da ƙira'a ka zo ka karanta a gabana in ce ya yi na yadda ka je kai kai waya wannan ya fi wasu masu suna ganin wannan ya fi sama ɗin saboda a sama ɗin za ka iya zuwa ku zo kuku wajen goma sha biyar ko ashirin wajen malami kuna karatu wani ya ɗan gifta ya zo ma malamin bai san da shi ba sai ka ce amma ƙira'a min lafiya ijaza maƙaruna bil ƙira'a in ka karanta sai ya ganka ya san ka inda ya san ka ba zai ce to kai banda kai a ruwaya kuma dole ba za ka rawaito kuma malami ya kore ka a makaranta bai halatta ka rawaito daga wajen ka ko imamun nasa'i lokacin da haris ibn al muskin ya kwatattake shi daga makarantarsa imamun nasa'i bai yi tafiya takakke a yanzu neman ilimin na a kore shi sai ya tsaya a bayan gida yana ji yana rubuta don haka in zai yi ruwaya a wajen sai ya ce حدثنا فيما سمعته من وراء ta أما تباين كتنقان دي سواء لوقتين شيء شيء ابن المسكين تتأنسى بتاكل تاكا da gwamnati akan wata fatawa da 'yan koren gwamnati suka hada shi da gwamnati a kai 'yan siyasa idan haka sai ake zuwan masa leƙen asiri shi kuma ba zai zai ga abin da yake gaskiya ba ne ya fi to amma in zai faɗa a gaban ɗaliban ɗalibansa ai ilimi ne za su tashi tafi da shi to sai ake samun wa'yansu wa'yanda ba sa tsoron Allah cikin 'yan bata masu haɗa-haɗa, sai su shigo makarantar to kawai sai saka dokar ba za ka zo wani karatu wajensa ba in kana da alaka da gwamnati kuma in ma ba a san ba sai ka je ka kawo shaida daga wajen wanda ya san shi kuma imanin da sa'ibi san da wannan ba kuma da dama shi kyakkyawa ne kuma ga shi da ado da komai da yazo ya zauna sai ya gaya masa yanayin yan siyasa sai ya kore shi ba wai ya kore shi saboda wata matsala ta daban ba an gane ko to wannan da eh, kira'a min lafazin shek da ijaza to kuma akwai mukataba shine ka rubuta wa mutum ka aika masa shi ma ana iya haɗa shi da ijaza ana iya zanta bayan akwai wujada shine ka samu takardar ko a wajen malamin ko a wajen mahaifinka to shi makamata bin bukai ya samu littafin mahaifin nasa ne wujada ce kamar yadda da yawa daga cikin malaman hadisi suka faɗa kamar imam ahmad da ya haibu da ma'in da ibn hibban da wasu su da shi yasa imam dara kusuri yake cewa an taɓa tambayar sa kamar hamad ibn khalid ya taɓa tambayar makarama ɗin ya ce wa alaga masa malam muna jin kana ruwaya daga wajen yatumin ka wai ko kai jin sa kai da kanka yace magana gaskiya ba jin sa ne ba samu mai a cikin saka to shi yasa malamai suka tsare ruwayarta ta ba sa barin ta ta wuce da an zo checkpoint sai a dakatar da ta ce to wannan an kun ganta ku gane ta sai sa aka ce ba wata ruwaya a duniyar nan da ta shiga lungu da sai wani a zamanin nan zai gano wa mutane ita wala komai kankantar ta ka kawo ta a shiga da ita lab a kai ta laboratory likitocin hadisi za su yi mata test su fitan maka da sai dai watakila kai in baka karanta ba sai ka zaci yanzu nan ka gano ta amma babu wata riwaya ko ta ƙarya ce sai dai in yanzu aka yi ƙaryarta amma in dai ƙaryar ta ta ma an yi ta a baya cikin malamai fito na mata ka faji fa akan lafazi ma amma wai malamai sun ji sun yi wannan kanikancin sun tsara komai Allah ya saka musu da alkhairi to shi yasa wannan riwayar makarama an azihi riwaya sai wata take tana da ɗan rauni to amma duk da haka maganar su imamu ahmad akan ruwayar makaramata ibn bukair ibn abdullahi ibn ashaj maganar su imamu ahmad akwai waɗanda suka saba musu kamar ali ibn al-madini ali ibn abdullahi ibn ja'far ibn al-madini shi ya karkata akan cewa ya ji daga wajen baban imam malik ibn anas ma ya yabi makarama a ruwaya kace da kuma a ce akwai matsala da imam malik ba zai yabe shi ba wanda aka shi wannan makarama ɗin sika ne ba shi da wata matsala kamar yadda ibn kamar yadda abul hajjaj yusuf al-mizdi Allah ya tsanta da ya kawo a cikin tahzibul kamal kuma ibn qayyim ma ya karkata zuwa cewa kamar yadda yake cikin zadul ma'ad ya karkata izuwa ga ingancin riwaya makarama an adini to wannan takaddama da aka samu akan makarama shi yasa kai tsaye ba za a ce rijalu ta, saboda akwai tice kuci to a mu ma kuma a yanzu da muke ganin malaman suna maganganu suna faɗa mun fa karkata izuwa ga ingancin jin makarama daga mahaifin nasa ta ba’an li wa'ancan manya-manyan malaman Allah ya su da rahama saboda hadisin nan in mun amince da wannan kamar da muka tabbatar dalili ne akan hana mutum kada ya saki matarsa saki uku a cikin jumla ɗaya kada ya haɗa mata saki uku a cikin kalma ɗaya ya ce ya sace ta saki amma idan ya ga zai iya sakinta ya kudurta dawo da ita ya sake sakinta ya kudurta dawo da ita ya kara sakinta ya kudurta dawo da ita ta wannan ba fi amma haɗa sakin ya fitatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya guji fushin annabi sallallahu alaihi wasallam Don fushin annabi sama fushin Allah ne. gashi manzo Allah ba da kansa yace ayul abu bi kitabillah wa ana baina azhurikum wasa za ku yi da littafin Allah ma'ana izgilanci za ku yi wa littafin Allah abinda aka fahimta a cikin littafin Allah shine saki ana yin sa daban-daban at-talaqu marratani ay marratu thumma marratun to ya zama ka zo goda kenan fa imsakun bi ma'rufin aw amma idan ya ƙara fa in tsallaka ai salisatan kenan ba za ka sake ta uku a lokaci ɗaya ba fala ta illu da min ba'du hatta tanki ha zaujan ghaira ka kenan at-talaqul mashru sakin da yake shi halitta a shari'a ta yadda shi yasa imam al cikin malaman tafsiri na da hau na hanafiya wanda yake da littafin ahkamul qur'an kamar da shekul islam ibn taymiya a cikin juz'i na 33 da na yi ishara zuwa gare shi a cikin fatawa ya nakalto daga jassar amma asalin magana in ka koma cikin ahkamul qur'an nasa karkashin wannan aya yake cewa ubangiji madaukakin sarki zai zai wato lam yuzi at ibtida'an liman tajibu alayhi al'iddatu illa maqrunan bi dhikri ar-raj'a duk matar da za ta iya yin idda to ubangiji subhanahu wata'ala wato bai yi bayanin sakinta ba sai ya hada da maganar kome sai da ya hada da magana komai as-salaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf kaza komai ke aw tasrifun bi ihsan haka Allah ya yake wal mutallaqatu yatarabbasna su zaman idda yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru kaga magana idda kenan za a yi komai a ciki Allah ya yake wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsiku hunna kaga magana kome ce duk magana sakin sai an yi magana kome to in ka saki saki uku ai kaga ba magana kome ko in ka saki saki uku ka hana ta zama a gidanka kenan domin in mutum ya saki matarsa saki na uku to ba magana ciyarwa ba maganar wato tufatarwa ba maganar zama a gida amma in ya mata saki daya to zai ci gaba da bata abinci kuma zai batta a gidansa kuma in sallah ta zo zai dinka masa kayan sallah kuma zai yi masa hidindimin azumi wannan a shari'a take nan amma mutane ba sa yi ba <laughs> kuma mutum ya ce shi ahalin sunna ne kuma ya take mace to ina kake ga shi ga babban sunna ma ka bata wai kai saboda fushi bayan an ce illa an yace na bifahi shatu Allah ta yi min haisu ta askinuhunna a inda kake zaune za ka zaune da ita ce to ka kawa mata gida a wuri kaza a'a ai akwai hikima ku zauna a wuri daya saboda za ku zauna kai mata hidima amma baka da iko a kanta wannan zai iya baka haushi ka ce gwanda ka dawo da ita kaka je kai ta kiwo kiwata karsana kuma sai ya gama kiwata ta wani zo ya siye ta Allah ya samu dace rahim Allah shaykhul islam ibn tayyib yake cewa inna talaqa allazi shara'ahu Allah huwa ma ta'qubuhu al-idda sakin da Allah ya halatta ya shar'anta shine fa sakin da in an yi shi za a yi idda ka ji magana mai kyau ta malami wa ma kana sahibu mukhayyaran fiha bayna al-insaki bi ma'ruf wa tasri'u bil ihsan kuma sakin da Allah ya gamsu da shi shine wanda kana da dama ko ka yi kone ko kuma ka kare ta tafi وهذا متفق في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزا لك ابن تيمية جيت وكارك mutum ya faɗi saki uku da cikin lafazi ɗaya kuma shi kenan matar ta tafi a haka to kaga ba maganar raja'a kenan ba maganar insa bil ma'ruf kenan magana ta riga ta tsare da haka shi yasa yake cewa jaiz shine saki ɗaya. a ko mutum ya tafi matar zuci uku take dai za a dauka yake cewa fa in in ha talatar in ya sake ta uku au tsallaka hassaniya au tsallaka hassalita fi zalika tsohur fa haza aram a tsarki ɗaya ma bai halatta mutum ya saki matarsa saki ɗaya biyu uku ba wa fa'ilu taj'u inda aksarin ulama wanda ya haka kuma dan bid'a ne a wajen da yawa da cikin mata wannan ɗaya daga cikin muhimman maganganu kenan sannan imamu malik allah ya ji kansa da rahama da imamu abu hanifa da ɗaya daga cikin ruwayoyi daga imamu ahmad duka sun haramta wa mutum ya saki matar da saki uku a cikin jumla ɗaya amma fa duk da in yi saki za su zartar masa amma ya aikata haramu kamar yadda aka hana wani ya zina ya je yayi aka hana wani ya sha giya ya je shi ma an hana shi ya saki matarsa saki uku a cikin jumla ɗaya kuma ya saki ta don haka duk da cewa sakin ya auku amma kuma ya sauka wa Allah in bai tuba ba Allah zai kama shi da wannan laifin wannan shine abin da imam malik suka tafi a kai kuma da yawa da cikin almajirai, imam ahmad kuma da mutu akiri a shafi al-hanajila su ma sun tafi akan wannan shine ra'ayin shekul islam ibn taymiya kamar da yake sun wa cikin da kuma shine ra'ayin ibn al-qayyim Allah ya tsarta da rahama amma duk da cewa an samu malaman da suke ganin cewa ba haramun bane ba kawai dai bai kamata bane kamar misali a ce a misali misali mutum ne yana da iyali a cikin gida ya halatta ya dawo ƙarfe goma sha biyu na dare haramun ne amma ya kamata a ce kullum sai sha biyu na dare mutum zai dawo ba dai haka ba haka ya kamata ba dai amma dai ba za a ce Allah zai rubuta maka zunubi ba inda ba wani abu ne ya faru a sakamakon haka ba amma dai kuma dai ba dai haka aka so ba to su ma suna ganin ba haka dai aka so din ba amma ba za a rubuta ma zunubi ba a wannan ita ce mazhabar imam shafi'i kuma an rawaito wani abu daga imamu ahmad duk da cewa ibn taymiya ya tafi akan cewa wannan tsohon ra'ayin imam ahmad ya dawo daga rikiyar wannan ra'ayi al-imam Allah ko khirqi Allah ya san da rahama ya zaɓi wannan kauli kuma sun ce ai abin da isa sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi shi ne ya zartar da wannan hukuncin ya mai da shi ya zama hukunci da a ce haramun ne da sai na umar da ba zai zartar da shi ya zama haka ba lauka da haramun saboda zai zama ya ci karo da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wallahu a'lam shi ne kaunin jumhur ba wannan kaunin jumhur ba to da wannan sai zama wannan matsala ta tsari sai kuma abin da zai zo mana a hadisai na gaba kuma lokaci ya cin mana dole a nan za mu gintse dama dai na gaya matsalolin zamu ta tafiya a kansu a hankali har zuwa lokacin da zamu kare abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure kuma Allah ya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi kama barakta ala في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين